وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مرانا تشيغ بدا كرتم من الكتاب الموطا برواية يحيى بن يحيى الليثي لتاب الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله muna kitab wanda yake bayani kan lokutan sallah muna kan bayani kan hadisin sahabi abi huraira radiyallahu an za mu maimaita hadisin kuma mu faɗi bayanan da suke da alaƙa da hadisin na'am بسم الله الرحمن الرحيم وحدثني wannan shine abin da mafiya yawan malamai suka tafi a kai kuma shine abin da yake daidai domin shine abin da dalilai suke karfafa kuma suke tafiya da shi kamar da muka ambata cewar wasu kuma suna ganin a'a wannan hadisi yana yin bayani ne game da wasu mutane banda wasu mutane kamar mai al'ada kamar wanda yake mahaukaci kamar yaro karami da ya balaga dab da faduwar rana ko dab da fitowar rana abin da ya rage tsakaninsa da fitowar rana ko faduwarta shine zai iya samun yin raka daya ko kuma mai al'ada ko wanda ya sami tabuwar hankali wannan hadisi suka ce su ya shafa kawai amma in ba su ba duk wanda yake gabatar da wannan sallata asuba ko sallata la'asar yana cikin yi sai rana ta faɗi kamar sallar la'asar to sallarsa ta riga ta ɓaci saboda an hana yin sallah da dai wannan lokaci kamar yadda hadisai suka nuna eh, hadisi cikin littafin al da sahih bukhari da sahih muslim da da yawa cikin littattafai na hadisi sun kawo hadisi kamar sunani abi dawud sunani tirmizi sunan nasa'i as-sughra da al-kubra sunan ibn majah cewa babu sallah bayan sallar la'asar har sai ne rana ta faɗi haka babu sallah bayan sallar asuba har rana ta fito da kuma hadisin da na ambata muku a satin da ya wuce kamar hadisin uqbatu bin amir bin juhani kamar na anas bin malik radiyallahu anhuma suka saboda haka waɗannan hadisai suna hana yin sallah a irin wannan lokaci don haka waɗannan hadisai da suke nuna yiwuwar an iya yi in ma an ɗauka akan cewa a suna nuna yiwuwar hakan to suka ce ga ka'ida usuliya idan aka samu cin karo tsakanin nassin da yake hanawa da kuma nassin da yake cewa a yi to akan gabatar da nassin da yake nuni akan cewa kar a yi akan wanda yake cewa a yi wannan ka'ida ce usuliyya suke cewa alhaziru muqaddamun ala mubih eh, nassi da yake hana cewa kada a yi kaza to shi ake gabatarwa akan nassin da yake cewa a yi kaza din inda ta'arud idan an samu cin karo tsakaninsu sannan kuma suka ce abu na gaba su waɗannan hadisai wato ainihin shafaffu ne a yi shafe su da waɗancan hadisai da suke hana cewa yin sallah bayan sallar da asar da yin sallah bayan sallar asuba don haka waɗannan hadisai ba sa aiki za a yi la'akari da waɗancan hadisai ne in ma za a yi aiki da su to za a yi aiki da su ne kan waɗancan wanda na ambata muku wannan shine abin da alhanafiya suka tafi a kai kamar yadda ambata a wancan satin amma zance ne wanda yake mai rauni kwarai da gaske domin akan yi kokarin rinjayar da wani hadisi kan wani hadisi idan ya zanto mai haɗa kan hadisan ba zai yi ba amma idan ya zama na hadisan kansu zai haɗu to anan babu batun mai cin karo tsakanin wannan hadisin da wancan hadisin to anan sai a haɗa kan hadisan wannan shine ya fi akan mai rinjayar da wani hadisi kan wani hadisi kamar yadda wannan maka'ida ce usuliya aljama'u aula min tarjih wato ainihin haɗa kan hadisai to wannan shi ya fi akan rinjayar da wani hadisi kan wani hadisi sannan da kuma ka'ida ita ma usuliya imalu dalilai aula min ihmalihima a yi aiki da ainihin dalilan gaba daya to wannan shi ya fa akan a yi watsi da su ko kuma a yi watsi da daya a ɗauki daya to zai iya yi wa a hada kan waɗannan hadisai sannan kuma batun abin da ya shafi an nasakh cewa waɗancan hadisai sun shafa waɗannan to wannan shi ma akan iya da'awar annasar idan ya zanto kan hadisan ba zai hadu ba sai a yi da'awar annasar cewa hadisi kaza ya shafe kaza idan an samu dalili da yake nuni akan haka idan an samu dalili kaza da yake nuna cewa hadisi kaza to ya shafe hadisi kaza to anan sai a yi batun annasar a ce an samu annasir da kuma almansukh shi yasa al-hafiz ibn hajar al-asqalani cikin eh, fathul bari yake cewa keɓance waɗannan hadisan da batu kaza da kuma waɗancan da batu kaza to wannan shi ya fi a kan ne iddi'a'un naskhi cewa an sami annasi almasu wasu sun shafa wasu da kuma sauran raddi da ya mayar wajen rushe ita wannan masala ne haka ibnu abdulbar Numari. cikin at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid da kuma littafin sa al-istizkar dan haka babu wani batun a an-nasikh wal mansukh don haka waɗannan hadisai suna bayani game da wanda yake halin uzuri ga dukkan wanda yake uzuri yasa bai samu yayi sallah akan lokacinta ba sai dab da faduwar rana ko dab da fitowar rana ta yadda raka'a ɗaya kawai zai samu ya sallata rana ta faɗi ko rana ta fito yayin da ya sallaci wannan raka'ar to lalle ya sami ita wannan sallah akan lokacinta waɗancan hadisai kuma suna yin bayani game da hani ne ga wanda ba shi da uzuri eh, wanda shi ibnu abdulbar annumari yana ganin cewa suna bayani ne ma akan sallolin nafila sallan nafila ake magana ba sallar farilla ba kamar da yake cikin at-tamhil ma fil muwatta min al-ma'ani wal asanid inda sallar nafila ba sallah ce ta dole ba amma sallar farilla fa dole ce akan ka don haka batu suke akan sallar nafila da dai wannan lokaci yayin da rato dab da faduwa ko ta dab da fitowa amma sallar farilla ga wanda yake bai samu yayi ta ba sai a wannan lokaci to wannan shine lokacinta tun daga shi hadisi ya tabbata cikin al-musnad da sahih al-bukhari da sahih muslim manzo Allah ce dukkan wanda yayi bacci ko ya manta ga yin sallah to ya sallaci sallar lokacin da ya tuna wannan shine lokacinta kaga ya yayi ne ya game kowane lokaci lokacin da rana tuwa zo dab da faduwa ne ko lokacin da tuwa zo dab da ainihin fitowa ga kuma wasu ruwayoyi da aka samu wanda suke nuna mai cewa yayin da ya sallaci raka'a ɗaya sai rana ta faɗi ko ta fito ta yi ya kuma cika ragowar wato ainihin abin da ya rage masana raka'o'i kamar sallar la'asar sai ya ciko raka'o'i guda uku kamar sallar asuba sai ya ciko raka ɗaya shi yasa ruwaya cikin musnad al-bazzar manzo Allah sai ke cewa illa annahu yaqdi ma fatahu da wannan karin illa annahu yaqdi ma fatahu sai dai zai cika abin da ya ne ya kuce masa na ainihin rak'o'i don haka wannan sai yake rushe wancan batu kamar yadda ibnu abdulbar ya faɗa cikin at-tabhid don haka dai a dunkule babu dalilin da yake nuni akan cewa wannan hadisin ya banta ga su waɗancan wanda suka ambata cewa mara hankali ko yaro karami bai balaga ba ko kuma mace mai al'ada wanda kuma al'asalu shine mai adamu takhassis asali shine rashin keɓance na ga kaza illa bi dalil sai idan an samu dalili da yake nuni akan cewa nassin nan makhasus ne an keɓance shi da nassi kaza wanda wannan ita ma ka'ida ce usuliya amma an ba haka ba shine zai wanzu akan yanda yake al-aslu buqa'u makana ala ma nassi zai wanzu ala umum akan gamewa gaba daya sai in dalili ya zo da yake cewa a wannan nassin ya ke banda kaza to anan kuma babu don haka ya game kowa da kowa sai dai ga waɗanda zaman su sallabata ainihin waje ba a kansu ba kaga wannan ba a batu a kansu domin nassi ya riga ne ya fita daga cikin su ya ware su kamar yaro karami din eh, kamar wanda yake kafiri ba musulmi ba kaga duk wannan ba su shiga ba tunda kaga lafazin man adraka kaga mai man kaga sharqiya wanda ash sharf kaga mai shi ma daga cikin mai siyaghil umum sigogi na gamewa kamar da muka ambata a satin da ya ainihin wuce to da aka ce nan raka'atan raka'a wannan ba a nufin keɓantuwar cewa sai ka samu raka'a din cikakkiya ka samu tsayuwa ka samu ruku'u ka samu komi da komi ah, ko da ainihin ka samu liman a halin ruku'u samun liman a halin ruku'u kafin ya dago wannan ne riskar ita wannan raka'ar ne kamar yadda yake shine mazhabi na jumhur al-imam abu hanifa al-imam malik al-imam shafi'i da kuma al'imam ahmad bin hanbal mutukar ka samu limam a hali na ruku kafin ya dago to ka samu ita wannan raka'a ne shi yasa a wata ruwaya ma ya zo da kari cikin eh, sunan dar kutni da sunan kubra ta imamul bihaqi da suhina ibnu khudaima da wani su cewa kabala an yuqimal imamu sulba kafin liman ya miƙe gadon bayansa kaga wannan ƙarin sai yake nuni akan me akan cewa rukuwa eh, a rakaa wato ainihin ya kunshi me a rukuwa duk da yake shi wannan ƙarin bai tabbata ba to amma dai yana ƙara fito da ma'anar abin tun da cikin isnadin akwai eh, yahaya bin abdurrahman al-misri wanda kamar yadda muka gabatar cewa mutum ne wanda yake mai rauni kamar yadda al'imamu dara kutni uh, imam bukhari kuma ce la ba'u alai kamar yadda yake cikin mizan rijal fi na rijal da kuma al-kamil fi du'afa rijal na ibn abi rahmatullahi alal jami don haka wasu suke ɗaukan cewa mudrat ne min kalami suhuri shi wannan kare wato zuhuri ne ya faɗi wannan magana domin ya fassara maka abin da ake nufi da arraka'a ana nufin ai arruku kamar yadda al'ukaili cikin abu a fa'ul kabir ya ainihin sa shi daga zancen zuhuri duk da yake imam bukhari ya rawaito shi hadisin ta hanyar zuhuri cikin juzu'ul qira'a khalf imam amma bai ambaci wannan karin ba karin qabla an yuqima al-imam sulba to duk wannan yana nuni akan rashin tabbatuwar karin a matsayin mai marfu'an zuwa ga annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam na ba ta muna ganewa to wannan shi ya bai zuwa ga ainihin haka saboda haka riskan limam a hali na kurku kafin ya dago wannan riska ne ga wato ainihin ita raka'a ne eh, saboda hadisin a ah, bakara nufai bin al-harith wanda yake cikin al-musnad da sahih bukhari da sunani eh, abi daud da waninsu yake bada labarin cewa ya shigo masallaci sai ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi da sahabbai suna halin ruku'u. don haka sai ruku'u sannan sai yi tafiya har shiga cikin sahu ina cikin ruku'u ne yayin da aka kare sallah sai manzo Allah ce waye wanda ya shigo cikin sahu dazu sai ce ni ne ya rasulallah sai man manzala ce zadakallahu hirsan wala ta'ut Allah ya kara ma kwaɗayi na ƙoƙarin samun sallah a cikin jam'i amma kada ka kuma to kaga wannan sai yake nuni akan cewa ashe riskan liman a hali na ruku riskar me raka ne ko da baka samu sayuwa ba in ka samu liman a halin ruku to ka riski wannan ainihin raka'a ne wannan kuma shi ne abinda a sa na sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da damansu suke nunawa to duk da cewa wala ta'ud kada ka kuma uh, wasu sukan yi dabdinsa da wala tu'it ma'ana sai zanto min al-i'ada kenan daga a'ada yu'idu i'adatan ma'ana karka sake sallar kenan sallar ka tayi. idan muka ɗauki kuma wala ta'ud ma'ana daga ada ya'udu audan ma'ana karka sake wannan abin da kai to anan sai suke tattauna to shi me ake nufi da wannan ma'ana karka sake eh, yin ruku a bayan sahu sannan ka yi tafiya kana mai ruku haka shigo cikin sahu wasu ka ce wannan ake nufi to amma in muka ɗauki wannan sai zanto kuma za mu ga gefe guda wasu dalilai suna nuna mai halaccin yin haka halaccin yin haka kamar yadda zaid bin wahab yake faɗa kamar yadda yake cikin as kubra ta imam al bayhaqi zuwa ga abdullahi bin mas'ud kan yin haka din haka zaid bin sabit shi mana cikin asnul kubra ta imamul baihaqi eh, dukkan waɗannan sahabbai sun tafi akan mai halaccin yin haka ka yi ruku sannan ka yi tafiya kada mai ruku in haka shiga cikin sahu sannan ga asar na abdullahi bin zubair eh, wanda yake cikin eh, ainihin al-musdarak na abu abdullahi al-hakim an-nisaburi da kuma asnan kubra ta imam al ta dai hanyar shi al-hakim din da kuma sahih na ibn khudaima da al-mu'jam al-awsat na abul qasim at-tabarani game da yin ruku a bayan sahu sannan ka taho kana cikin ruku har ka shigo cikin sahu eh, wato ainihin abdullahi bin zubair ce hakan sunna ne hakan mina sunna yana daga cikin sunna to idan sahabi ya ce sunna abin da yake nufi sunnar manzon Allah sallallahu abin nufi hakan tabbatacce ne kenan daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yin haka kamar yadda imamul al-iraqi yake faɗa cikin alfiyarsa cewa qawl sahabi min as-sunnati kaza aw nahwahu hukm raf'i ولو بعد النبي قاله بعسر على الصحيح وهو قول الأكثر idan sahabi yace ce abu kaza sunnati kaza yana daga cikin sunna ko ya an umarce mu to hukumu raf'u to yana da hukuncin marfu marfu'anci cewa kamar manzo Allah ne ya ce ko da ko sahabin ya faɗa hakan ne baya manzo Allah da zamuka masu yawa to ana masa hukuncin arrafa wanda shine zancen mafiya yawan malaman hadisi kuma shine zance wanda yake ingatacce cikin zantukan wato ainihin malamai kamar da al-iraqi rahimahullah ya ainihin ambata to ashe kaga bisa wannan ba za a ce wala ta'ud ana hana shi yin wannan din bane wasu kuma suka ce a wala ta'ud abinda ake nufi ai kada kana yin sakaci kana yin ruku'a bayan sahu ka yi ƙoƙari kafin liman ya dago ka shigo mai cikin sahu kaga mun ɗauki wani baya ne baya kore wancan to akwai ruwaya kuma cikin sunani a eh, abi da take nuni akan haka yayin da aka kare sallah sai manzo Allah ce waye ya shigo cikin sallah yana mai ruku'u sai ya ce ni ne sai manzala ce zadakallahu hirsan wala ta'ud Allah ya kara maka yi karka kuma haka wasu kuma suka ce a wala ta'ud wannan zai ɗauki ma'anar kada ka kuskura ka ƙara yin haka ma'ana ka shigo cikin sallah kana mai gaggawa in ka sallah ko da ka samu limam a halin rukuwa to ka shigo cikin nutsuwa to wannan shine zancen da yake mafi wato ainihin inganci saboda ruwaya ta zo cikin littafin musnad al-imami bin hanbal da kuma suhi na ibn sakan eh, kamar yadda yake cikin at-talkhis habir na ibn hajar al-askalani manzo Allah cewa mani sa'i anifan waye ya shigo sallah yana mai gaggawa dazu sai ya ce ni ne sai manzala ce zalika hirsan wala ta'ud Allah ya kara maka kuɗi kar ka kara haka to kage kuma zamu ga hadisin da yake cikin littafin al-musnad da sahih al-bukhari da sahih muslim yana karfafa haka manzala ka ce idan za ku zo sallah ku zo cikin nutsuwa kada ku zo me kuna masu gaggawa abinda kuka riska ku sallata abinda ya kuce muku sai ku cika to kaga wannan hadisi yana karfafa ainihin wancan baturin kenan to wannan abisa ra'ayi na jumhur kenan amma wasu malami suna ganin cewa a'a riskan liman a hali na rukuwa wannan baya hukunta maka riska ita wannan raka ne saboda haka baka samu wannan raka ba sai ka yi sai ka rama domin ka rasa karatun Fatiya kuma ka rasa tsayuwa wanda karatun Fatiya da tsayuwa kowannen su mai rukuni ne cikin rukunin sallah karanta Fatiya rukuni ne cikin rukunin sallah kamar yadda ya tabbata hadisin ubara bin samit cikin al-musnad da sahih bukhari da sahih muslim ya zo ta hadisin abi huraira cikin al-musnad da ainihin sahih muslim da bambancin lafazi cewa babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba hadis na bihore kuma dukkan sallah da ba a karanta fatiha a cikin ta ba fa hiya khidat hiya khidat hiya khidat ghairu tamam ya'ani naqisa eh, ta zama wasu sallah kenan suka je kaga ya rasa ne karatun fatiha ga kuma ainihin tsayuwa wannan tsayuwa ma mai rukuni ne a cikin sallah hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin kaga an bace mai alqiyam tsayuwa kenan hadisin imran bin husayn wanda yake cikin sahih bukhari salli qa'iman eh kaga batun mai tsayuwa to kaga ya rasa tsayuwa ga kuma ya rasa karatun fatiha don haka kaga ga kuma wancan hadis ne muka ambata cewa wa ma fata kun me abin ya kuma ce muku fa'atin mu sai ku cika kaga karatun fatiha ya kuce masa tsayuwa ta yi ne ta kuce masa dukkanin su kuma rukunai ne ga kuma ma fata kun fa atimmu abin da ya kuce muku sai ku cika don haka suka ce mutukar bai samu liman a tsaye ba kuma bai samu ya karanta fatiha ba samun liman a halin rukuwa wannan baya hukunta masa samun ainihin wannan raka'a ne don haka suka ce man adaraka raka'atan yana na a matsayin raka'a cikakkiya ake nufi tsayuwa da karatun fatiha zuwa ruku'u zuwa sujuda da sauran ababe wanda wannan shine abinda al-imam bukhari ya tafi a kai kamar yadda yake cikin juz'ul qira'a khalf al-imam kuma shine abinda ibn hazm an-zahiri ya tafi a kai kamar yadda yake cikin al-muhalla bil asar eh, kuma shine abinda ash-shukani rahimahullah ya tafi a kai kamar yadda yake cikin nilu awtam kuma shine abin da abdurrahman bin yahaya al-muallimi shi ma tafi akai kamar yadda yake cikin risalarsa uh, mai suna hal yudrikul ma'amumur raka'ata uh, hal yudrikul ma'amumur raka'ata risala ce haka take ta ciyayi to wannan shine abin da suka ainihin tafi akai duk da yake shi a uh, shokani ya canta wancan fatawa din ma'ana ya dawo ya tafi akan abin da jumhur suka tafi akai cewa riskan liman a halin ruku yana hukunta maka riskar ita wannan raka ne kamar yadda yake cikin eh, alfatahu rabbani wanda fatoyinsa ne wanda ya fara tattarawa tun yana raye rasa'il nasa da ya bada amshoshi na fatawa ya fara tattarawa bayan rasuwarsa kuma muhammad bin hassan hallak ya kara tattaro su rasa'il nasa sai ya tayar da littafin nasa a mujalladi goma sha biyu eh, amma asalinsa a lokacin shokani mujalladi uku ne to a cikin wani alfatahu rabbani daru jihi sun buga shi mujalladi goma sha biyu bisa ta ƙiƙe shi muhammad hassan hallak to ya tafi a akan cewa riskan liman a halin ruku'u riskar wato ainihin raka'an ne ko da baka samu tsayuwa ba ko da baka samu karatun fatiha ba wanda wannan kuma shine abin da yake daidai eh, domin shine abin da dalilai suka nuna a kai Eh, domin eh, eh, wancan hadisi na abubakar yana nuna cewa riskan liman a halin ruku'u riskan raka binne. In inda ba haka bane to da manzalla ya ne ya umarce shi da yi ne da ya sake ita wannan sallah ne saboda ka sai zanto ya keɓance hadisin wa ma fata kun fa'atin mu abinda ya kubce muku ku cika ma'ana ana nufin mai wajen abin da yake ba riskan liman a halin ruku'u ba amma idan ka riga ka riskin liman a halin ruku'u to ka riga ka sami wannan raka ne ko da baka sami fatiha ba ko da baka sami tsayuwa ba wannan shine abin da yake wato anishin daidai sannan eh, eh, riskar wato ainihin wani bangare na sallah a bisa wannan hadisi tare da liman wannan yana baka hukuncin falala ta jami'i falala ta jami'i eh, falala ta jami'i ma'ana idan ka riski liman a hali na ruku'u ko ka riski liman a halin sujuda ko a halin zaman tahiya na ƙarshe to wannan yana baka hukuncin mai wato ainihin samun falalata jam'i sai dai kawai ladanka bai kai ladan wanda ya samu mai dukkanin sallah ɗin gaba ɗaya ba daga farkonta ta zuwa ta amma kana da falalata ne ta ainihin samun jam'i kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sunani abi daud da sunan kubra ta imam bai hadisin abi huraira wanda yake nuni game da falala da Allah subhanahu wataala yake azurta wanda ya zo masallaci da niyyar ya samu sallah a jam'i amma bai samu ba dukkan wanda ya alwala inji manzo Allah ya kyauta alwalarsa ya zo masallaci sai ya samu a riga an yi sallah shi kuma nufin da kokarin sai ya samu sallah a jam'i to za a shi ladan yayi sallah din a jam'i wannan falala ce to ina kuma ga a ce ka samu wani bangare kenan a ce ka samu wani bangare na sallah din tare da wato alishin liman kaga min babi aula wa ahara kira to wannan ainihin falala ce shi yasa hukunce hukuncen da suka shafi liman suke hawanka ilimin yi rafkanuwa ka kai ma za ka yi me su da rafkanuwa sannan kuma za ka yi kama ba domin riga an yi mai an riga an tsauke maka ashe inda samun wani bangare na sallah baya hukunta maka samun fallan jam'i kaga da sai ya zanto kenan abin da ka samu ya zo mai ya zo matsayin kari kenan a sallah inda ba za a ya yi cikin lissafi ba don haka shi yasa ya tabbata cikin musannaf na abubakar ibn abi shaiba bi isnadi sahihi kuma yana da shahidi cikin sunani tirmidhi da isnadi wanda yake mai rauni da kuma cikin sunani abi daud a matsayin shahidi har yanzu shi ma yana da rauni amma ruwayar shi abubakar ibn abi shaiba ta tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisa hanyar da ya kawo hadisin cikin musannaf nasa wani sahabi cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzon Allah yana sallah da sahabbai sai ya shigo masallaci manzon Allah na cikin sallah sai ji karan takalmi da aka kare sallah sai ce waye da zan karan takalmin sa ne sai wannan sahabi ce ni ne ya rasulullah na zo sai na same kana halin sujuda shi na yi ƙoƙarin nima na yi sujuda sai man zala ce haka za ku aikata dinin da kuka same ni in a halin ruku'u ne to ku ruku in a halin tsayuwa ne ku yi tsayuwa in a halin sujuda ne ku yi sujuda kaga wannan sai yake tabbatar da riskar wani bangare tare da liman ina baka hukuncin falala ta ainihin wato jami'i wanda wannan shine mazhabin alhanafiya da kuma alhanabila kuma shine abin da yake ingantacce wajen ash-shafi'iyya da kuma shashin al-malikiyya to riskar hukuncin jama'a fa cewa ka samu hukuncin jami'i din daidai wa daida to me yake hukunta ma wani abu za ka samu na sallah ya zanto ya baka hukuncin ka samu sallar a jam'i daidai wa daidai. to anan wasu sai suka ce kaza wasu suka ce kaza to amma abin da yake daidai kamar da shine mazhabin almalikiyya kamar da yake cikin hashe da suki cewa sai mutum ya samu raka'a cikakkiya Abin da yake mai samuwar ka a cikakkiya ka ko da a halin ruku ka samu liman ka samu wannan ne ka samu wannan raka ne to in ka samu raka a cikakkiya to lalle ka sami wato shi hukuncin jam'i eh, daidai wa daidai babu wani bambanci wanda wannan shine kuma abin da yake daidai kuma shine abin da shekul islami taimiyya shi ma yi rinjayar kamar yadda yake cikin majamu'ul fatawa juz'i na 23 shafi na 331 to sannan kuma game da ta juma'a fa salatul juma'a da aka ce man ka raka'atan min as-subhi to abin nufi kenan wannan ba wai ya keɓanta ga waɗannan salloli ba a ya shafi me dukkanin salloli gaba daya to amma an ware waɗannan salloli suna da alaka da me wato ainihin rana kaga sallar asuba suna da alaka da me dab da fitowa rana sallar la'asar kuma suna da alaka da me dab da fatsu rana kaga sun shafi me gefukan rana gefukan yini to na shi ya ba aka keɓance su da ambato amma hukuncin ya yi me ya game dukkanin salloli gaba daya kamar yadda asyudi ya ambata cikin tanwirul hawalik sharhi na ainihin almuwatta da ne. to da wannan eh, suke kafa hujjar cewa ashe sallar juma'a ba ta samuwa ga mutum sai in ya zamana wata anishin ya samu raka'a daya in ka samu raka'a daya a sallar juma'a to ka samu sallar juma'a abin da ya rage ma ko ne sai ka yi mai sai ka ci ko raka a tsaya tunda an ce raka'atan min as-subhi to ashe kaga abin da bai kai raka'a ba kaga wannan bai na maka ne riskar ita wannan raka'a din abin nabi abin da bai kai raka'a ba ana abin da bai kai ruku ba kaman ka samu liman a halin sujuda ko a halin at-tashahhud to wannan samun sa da kai a wannan halin bai hukunta maka ne samu ita wannan raka'a din sabanin inda ka same shi halin yana mai ruku'u kafin ya dago kai wannan na hukunta maka mai samin wannan ainihin raka'a ne don haka idan ya zamana ka zo za ka yi sallar juma'a sai liman ya zanto ya kubce maka ta fuskar mai ruku'u abin da ka samu ko shine at-tashahhud ko sujuda ta karshe to kaga nan juma'a ta yi mai ta kubce ma sai dai ka tashi ka kawo mai azhar kamar yadda shine fatawar abdullahi bin umar kamar yadda yake cikin musannaf na abubakar ibn abi sheba da musannaf na abdurrazak da asnar kubra ta imam bayhaqi kuma shine mazhabi na abdullahi bin umar abdullahi bin umar da kuma abdullahi bin mas'ud kamar yadda yake cikin musannaf na abdurrazak da musannaf ibn abi sheba da asnul kubra ta imam al-bayhaqi da isnari wanda yake mai inganci zuwa ga shi abdullah bin umar da kuma abdullah bin mas'ud eh, bisa kuma wannan hadisin tunda an ce raka'atan wanda wannan kuma shine mazhabi na al-imam eh, malik da kuma al-imam shafi'i da kuma ainihin eh, al-imam ahmad bin hanbal kuma shine abin da mafiya yawan al-hanabila suke ainihin kai Eh, to amma alhanafiya su suna ganin in ka samu wani bangare na sallar juma'a mutukar dai liman bai riga ya yi sallama ba to ka samu juma'a wannan shine abin da alhanafiya suke kai kamar yadda yake cikin bada'i usana'i na alkasani da kuma raddul muhtar ala durrul ainihin muhtar wanda ya fi shahara da hashiyatu ibn abidin abinda suka tafi a kai kenan mutukar dai liman bai riga ya yi sallama ba ka samu wani bangare na sallah to ka samu ne sallar juma'a ko in ka tashi raka abi za ka kawo raka abi za ka kawo suka ce domin ai manzo Allah ya faɗa a wancan hadisin mai wa ma fatakum fa atimmu abin da ya kubce muku sai ku yi sai ku cika to ka kai abin da ya kubce maka ne rako ina guda biyu domin ka samu mai ka samu eh, a tashahud tahiyya don haka abin da ya kubce ma rako'i guda biyu wa ma fatakum fa atimmu don haka su kawai za ka kawo amma in daliban ya riga ya yi sallama to ka gana mun fil asal kayi ne ka rasa sallah ne don haka anan sai ka tashi kai azhar amma tunda ka samu wani bangare na sallar ka samu a tashawud ko sujuda ta karshe da tashahud to ka ganin abin da ya kuce maka rako'i guda biyu ga kuma ma fata kumfa a timmu don haka kawai na rako'i guda biyu za ka yi sai ka zama ka yi tashawud sai ka sallame ba batun yin azhar wannan shine abin da su al-ahnaf suka ainihin tafi a kai to amma abin da al-jumhur suka tafi a kai eh, shine abin da yake wato ainihin daidai tunda an sami abdullahi bin mas'ud da kuma eh, abdullahi bin umar sun ba da cewa mutum sallar zahar zai yi kuma ba a samu wasu cikin sahabbai sun saba musu ba kamar yadda shukul sabi taimiyya yake faɗa kamar yadda yake cikin majamu'ul fatawa juzayi na 23 shafi na 332 cewa ba a samu wasu daga cikin sahabbai sun saba musu ba har ma wasu ma suna yin da'awar cewa ijima'in sahabbai ne suna haka hakaito haka cewa ijima'in sahabbai ne wanda ijima'in sahabbai ko me hujja ne shi yasa shi ma bi taimiya ya tafi akan haka cewa a zahar mutum zai yi inda an samu su daga cikin sahabbai sun saba musu to ka ganin shi kenan zancen sahabi bai fi karfin zancen wani sahabi ba sai inda dalili idan sahabi ya ce kaza sai aka samu wani ya saba masa to ba a rinjaya da zancen ɗaya kan ɗaya sai inda dalili da yake nuni akan cewa a zancen wancan sahabin shi ya fi karfi kan na wancan to amma idan sahabi ya yi magana ba a samu wani ya saba masa ba cikin sahabbai to wannan magana ta hujja ne dan haka ibn al-qayyim cikin ilamul muwaqqi'in a rabbil alamin ya ma yi fasali wanda yake nuna mai zantowar zantukan sahabbai wato anishin hujja sai da ya kawo fuska ɗai sama da fuska arba'in da suke nuni akan cewa zantukan sahabai hujja ne to amma wannan ana nufin idan sahabi din ya yi abu kuma sai zaman abin ya yaɗu cikin sahabbai ba a samu wani ya masa inkari ba to wannan hujja ne shi ne abinda malaman usul suke kira da al-ijma'u sukuti al to wannan hujja ne in abin ya zanto ya yaku amma ba a samu inkarin ɗaya cikin sahabbai ba to na ya riga zama mai ya riga zama hujja wannan shine abin da da yawa daga cikin malaman usul suka ainihin tabbatar kamar a azzarkashi cikin littafinsa al-bahrul muhit da kuma littafinsa al-mansur fil qawaid haka taqiyuddin as-subuki eh, cikin littafinsa al-ibtihaj في شرح المنهاج haka الشوكاني cikin irshadul fuhawul da da yawa daga cikin malaman usul sun kawo wannan inda abin ya zanto ya to ba a samu wani ya masa inkari ba to ya zama hujja kenan amma aka samu wani ya masa inkari to shikenan ba hujja ba bane anan kana da dama ka zaɓi zancen da yake ganin cewa shi fi kusa da ainihin dalili to da haka abinda jumhur suka tafi a kai wannan shine abin da yake daidai saboda waɗannan asar da aka samu na sahabbai na manzo Allah sallallahu kamar shi Abdullah bin Mas'ud da kuma Abdullah bin Umar wanda in muka duba Abdullah bin Mas'ud da Abdullah bin Umar za mu ga daman sahabbai ne masu kokarin me? wato yaƙar dukkan abin da yake sabanin sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi yasa Abdullahi bin Umar yake faɗa kamar yadda yake cikin al na Ibn Battah da kuma sharh usul itikadi ahlus sunnah wal jamaa yake cewa kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana dukkan bid'a bata ce ko da mutane sun ga cewa kyakkyawa ce to kaga gona hukunta maka zai wahala yayi abin da yake sabanin shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada fatawa sabanin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ainihin hukunta ya ainihin tafi a kai to haka shi ma za mu ga abdullahi bin mas'ud shi ma za mu ga haka yake wajen fada da ainihin bid'a yana cewa ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum kamar yadda yake cikin al-mu'jam al-kabir na abul qasim at-tabarani da wannan sa ku bi sunna kada ku ku yi kirkira domin an riga an isar muku an riga an isar muku in ji sahabi abdullah bin mas'ud sannan gashi ya ya tabbata cikin uh, al-muwatta bi riwayati muhammad bin al-hasan uh, ash-shaybani da kuma uh, musnad musnadul bazzar da al-mu'jam al-awsat na abul qasim at-tabarani da su daya daga cikin almajiran shi abdullahi masu yana ba da labarin cewa abdullahi bin UD idan yana koya mana a tashahud to yana kula da alif da ya da muke karawa sai ya samu cire yace kar ku ce kaza ku ce kaza domin manzo Allah ainihin kaza ya ce kar ku ce kaza hatta alif da ya kokarin ne hanawa yake kamar yadda ya zo cikin sunan tirmidhi da waninsa wani ya yi atishawa sai ce alhamdulillah ala kulli hal sannan wasu wasalamu ala rasulillah sai bin umar ke cewa mu ma muna faɗin haka amma ba haka a koyar da mu ba ma'ana wannan ƙarin salatin ba da shi a koyar da mu ba mu ma muna faɗin haka amma wannan ba mahallinsa ba ne saboda haka abin da aka koyar shi ne kawai iya godiyar ga Allah ne eh, amma ƙarin wannan salatin ba a koyar da mu shi ba to haka shi ma abdullahi bin ah, mas'ud kamar yadda yake cikin musnadul bazzar yana koyar da wani at-tashahhud wajen ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to sai shi wancan ya ce ashadu Allah ilaha illallah sai ce wa anna muhammadan abduhu wa rasul sai Allah bin masu ce a'a ba haka aka koyar da mu ba yanda aka koyar da mu ashadu Allah ilaha illallah sannan wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu wannan shine abin da aka koyar da mu saboda haka haka za ka faɗe shi haka yau cikin al-mu'jam al-awsat na abul qasim at-tabarani yana koyar da tashahhud ga wani wajen ashhadu an la ilaha illallah sai shi wace ya kara wahdahu la sharika lahu sai ce eh haka ne Allah wahdahu la sharika lahu ne amma ba haka manzo Allah ya koyar da mu ba yanda manzo Allah ya koyar da mu shine ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bai koyar da mu da wahdahu la sharika lahu din ba to kaga yana nuna mai rukunsu su da sunna da kuma taka tsantsan wajen me saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kaga wannan zai yi wuya mutuka su ba da fatawa sabanin abin da yake shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ainihin kai don haka wannan sai yake nuni akan cewa abin da suka tafi shi shine abin da yake daidai sannan ba a samu karar ba kuma cikin sahabbai wanda ya saba musu akan haka da haka sai zanto kamar matsayin al-ijma'u sukuti shi yasa wasu ma suke hakaito ijma'i akan haka mun gane da kyau to amma inda mutum zai yi raka'a bin kawai la'akari da wancan mazhabi na wa ma fatukum fa mu abin da ya kubce muku sai ku ainihin kika? ya dogara da wannan ba za ka ce sallarsa ta ɓaci ba a sallarsa ta yi eh sallarsa ta yi sai dai kawai yayi azhar din ne abin da yake daidai Eh, sannan suke cewa to ai shi kansa wani hadisin nawa ma fata kun fa'atin mu abin da ya kubce muku fa'atin mu ku cika eh, eh, cikawa a nan suka ce a baya nufin ciko wanda ka sani ma'ana bai kunshi ma'anar mai ramawa abin da ya kuce abin da ya kuce ma'ana hatta ramawa ne wa ma fata kun fa'atin mu ma'ana sai ku sai wanda ya zanto ya sami liman a halin sujuda to shi kaga ba nan fa'atin mu anan shi kaga rama wannan raka'a zai wanda kuma ya samu liman a halin ruku'u kafin ya dago daga ruku'u shi kaga ma'anar fa'atin mu sai ne sai cika domin ya samu wannan raka'a ne suka ce shi yasa ma yazo a wata ruwaya eh, cikin eh, sunanin nasa'i da ainihin sunanin darakutni da ainihin sunanin kubra ta imamul bayhaqi da musnad al-imami bin hanbal wa ma fatakum faqadu abin da ya kumce muku faqadu sai ku rama ya bu a ruwayar muslim da ainihin lafazin sallima adarakta waqdi ma sabaq ka sallace abin da ya kai riska waqdi sai kuma ka rama abin da ya kuce baka ya zo kuma a ruwa cikin eh, sunani eh, a bidawut da cewa abinda aka tsere muku da shi to nan ma mai faƙudu sai ku rama shi daga to wannan ruwaya tana bayani game da wanda ke bai riga ya riski liman a hali na ruku'u ba amma wanda ya riski liman a hali ruku'u ya riga ya samu wannan raka'a to kaga ita ce ruwa da fa'atin mu take amfani da haka suka hada tsakanin ruwayoyin gaba daya duk da yake al'asal eh, ruwayar faqadu duk da yake akwai nau'i na shuzuzi amma zancen fi inganci ta tabbata da eh, da take da ruwayar fa'atin mole domin alqaba shi ma mai al'itimam itimam ne falan ma qaba musa al-ajala wa sara bi alihi anasa min janibi turi nara ai falan ma qaba kaga falan ma me tamma kenan domin ba ana nufin ya rama ba ah, to da bai yi ba ne ai yanzu yake kan yin abu kaga ba batun ramuwa ake batun cikawa ake amma an kawo mai alqada falamma qada zaid minha wataran ma'ana ya rama ai ya kammala fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka zikirkum aba'akum aw shadda zikra ma'ana ramawa ka gamawa kenan fa idza qadaytum salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza qudiyati salatu fantashiru fil ard kaga din ma'anar mai al faraq ko da yakan zo da ma'anar al itimam mun gane ba wannan kenan al muhim da irin kule abinda jumhur suka tafi shine abin da yake daidai cikin batun riskar sallah ta ainihin juma'a eh, amma kamar yadda na ambata in mutum ya tafi a wancan mazhabi to ba za ka bata masa sallarsa ba Eh, sai dai yayi abin da yake ba shi bane wato anishin asali to da wannan hadisin ne kuma wasu malamai suke cewa mutumin da ya yi tafiya yana matafiyi sai zanto eh, lokacin da ya rage masa ya ya samu ya yi sallah kafin rana ta faɗi bai wuce gwargwadon raka'a ɗaya ba bai wuce gwargwadon raka'a ɗaya ba yana ainihin wato ainihin matafiyi to a nan ƙasar zai ƙasar zai mutukar dai zai riske gwargwadon raka'a ɗaya kafin mai kafin ta faɗi ko kafin rana ta ainihin fito to dama ita sallar asuba kaga dama raka a ita ba mutum ne yi mata kasar sai dai ana maganar salloli masu raka hu kamar isha az da al-asr magariba ita ma ba ta da wato anishin kasar kamar yadda yayin da ya riga ya dawo gida sai zama na kuma lokacin da ya riga ya da gida bai samu ya sallaci a zahar ba bai samu ya yi la'asar ba lokacin da ya dawo kuma rana ta riga ta yi mai ta riga ta faɗi to anan kuma cika ne cika sallah zai yi kun gane zancen wasu malamai abinda suka suka fahimta kenan suka saboda an ce man adaraka raka'ata minas subh qabla an tatalu ash-shams faqad adraka as-subh wa man adraka rak'atan min al-asr qabla an taghruba ash-shams faqad adraka al-asr wasu kuma suka ce a'a idan mutumin da yake matafi sai yana kasancewar halin matafi sai zama mana gurgudan abin da zai rage masa na lokacin da zai samu ya yi sallah kafin rana ta faɗi bai wuce a ɗaya ba abin nufi yana yi a ɗaya rana za ta riga ta faɗi to wannan dai yana nan a matsayin mai yin kasaro kasaro zai yi ba zai cika sallah ba ba zai ainihin cika ba amma idan ya zama na lokacin da ya riga ya dawo gida a zahar la'asar bai riga ya yi su ba kuma lokacinsu yana nan to anan ne cika sallah zai cika sallah zai ana domin ya fita daga hukuncin mai matafi ya zama yana cikin hukuncin mai mazaunin gida kuma sallolin suna kan lokacinsu mun gane ba wannan shine abin da almalikiya suka tafi a kai e, kuma shine abin da al'imam abu hanifa shi ma ya tafi a kai duk da yake shi bai yi tahridin raka'a ɗaya ba ya ce da mutukar za ka riska kafin rana ta faɗi to ƙasar za ka ainihin yi shi bai yi tahdidi ba saɓani shi ma malik kuma shi ya yi tahdidi da ya ce wa lalle za ka riski raka'a ɗaya kafin rana ta faɗi to kana nan a matsayin ka na wato ainihin matafi saboda haka kawai kasar za ka yi ina ba ta muna ganewa wanda wannan kuma shine abin da yake daidai akwai ragowar matsaloli kan hadisin eh, za mu dakata haka sati mai zuwa lokaci ya ba mu aro sai mu ƙara bayani sai kuma mu tafi asar na gaba wa bi hadha al kifaya walhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 嗯，是。

wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd eh abinda zan yi tunawa ta riske lokacin wallahu ala a wannan baya daga cikin karantarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa eh, mutane su su taru su karanta alkur'ani da nufin wata biyan bukata wannan bai daga cikin karantarwa ta manzo Allah ko bai daga cikin ayyuka na sahabbai eh, amma mutum shi ya iya karanta qur'ani a karan kansa yayi tawassuli da wannan karatun kan wata bukata tasa to wannan babu komi wannan ya tabbata ka karanta qur'ani kuma ka yi tawassuli da wannan karatun kan bukatar ka ta kaza Allah biya maka to wannan babu komi ya tabbata domin qur'ani ya kushi sunaye na Allah da kuma sifofi na Allah subhanahu wa Allah ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da suna mafiya kyawu ku roƙe shi da su sannan kuma qur'ani ainihin waraka ne wannan zulmin qur'ani ma huwa eh, shifa'un wa rahmatul mu'minin ولا يزيد الظالمين إلا خسارة waraka ne wannan waraka kuma ta shafi a shifa'ul ma'anawi da kuma a shifa'ul hissi waraka ta zukata daga dattin kafirci dattin shirka dattin biri'a dattin ayyukan sabo da kuma waraka ta jiki ta fuskar samun lafiya ko wani abin da yake mai kama da haka to babu laifi mutum zai je karanta qur'ani yayi tawassuli da wannan karatun akan Allah biya masa bukatarsa ta kaza wannan babu laifi wallahu a'lam mm. wannan hadisi cewa da wuce eh, wannan hadisi ne eh, tabbatacce ya zo ta hadisin abi huraira cikin sai muslim da hadisin abi zarri al-gifari cikin sai muslim da kuma hadisin abdullah bin abbas cikin sunan abi daud saboda ka ya tabbata abinda yake nuni in dai mace baliga da bakin kare da kuma jaki suka wuce ta gabanka ba tare da sutura ba to sallah ta riga ta ɓaci sallah ta riga ta lalace eh, wannan shine abin da hadisi yake nunawa kuma haka hadisi yake a zahirinsa shi yasa ma ya zo a ruwaya cikin eh, sahih na ibn khudaima man zaraka cewa tu'adu salah ne mana tu'adu akan sake sallah idan waɗannan ababe guda uku suka wuce ce ka gama anar bacin baci ne nan eh, wannan shine abin da yake da yake a jimhur al'imam Abu Hanifa imam imam Malik imam Shafi'i da kuma ruwaya daga Ahmad bin Hanbal su suna ganin sallah ba ta baci ba amma dai gaske zance sallah ta baci mutum sai ya saki wannan shi ne wallahu a'lam mm-hmm. na kasar a kasar zai eh, kasar zai na yi wannan shine abin da yake daidai kuma shine abin da yake sunna kamar yadda abdullahi bin mas'ud yake faɗa hadisin yana cikin al-musnad da sahih bukhari da sunan abi daud da waninsu cewa eh, kasar yake eh, tare da manzon Allah da abubakar da kuma a umar radiyallahu anhum amma kuma shi usman bin affan yana cikawa don haka sai yake usman bin affan inkari akan wannan abin da yake na cikin sallah amma an tahi sallah kuma sai ya bi shi usman bin affan to har ma suke ce masa a ah, to ya kana masa inkari kuma kana bin sa sallah a bisa ruwaya cikin sunan abi daud ba ruwaya bukhari ba sai ce ai al-khilafu sharrun al-khilafu sharrun sabani ai sharri ne tunda cikawar ah, babu laifi ah, rashin cikawar na rangwame ne to in bi shi in cika sallar dan kusa da sabani wannan shi yafi alkhairi akan ibn sallah wanzuwar sabani kuma kaga sai zama mai sharri shi yasa ce alkhilafu sharrun alkhilafu sharrun arwaya cikin asnu kubra ta imam bihaki sai ce inni la akrahu alkhilaf domin ni ina kin sabani haka shi yasa nake bin sallah to shi kuma usman bin affan yana cika sallah duba ga jahilai da suke zuwa daga yankokin duniya eh, ya ga a matsayinsa na shugaba khalifa na manzo Allah yana raka abi sai tsammani ai sallama ragewa akai saboda haka an yi koma sa kawai sai ya koma nayi raka abi ka san illa ta jahilci to gudun wannan da abubuwa to na shi ya bai sun bin afan yake cika sallah sannan kuma duniya kan ta cikawar ma ya halatta duk da yake wasu na cewa ai saboda yana da eh, mata a maka yayi aure a maka suka ce kuma in mutum ya yi aure a gari to yayin da ya zo garin cika sallah zai yi eh, akwai hadisi cikin musnadul imami ahmad bin hanbal cewa wanda ya aure a gari to zai na yin sallar mazaunin garin to amma hadisi ne da ifi bai inganta ba kaga inda ya inganta to kaga da shi kenan amma ba ifi ne saboda haka dai usman bin affan radiyallahu an yana yin eh, wancan saboda wancan uzuri da na ambata daru'ul mafasit mukaddamu ala jalbil basalih domin tun kuɗe abinda zai biyo ba na barna wannan shine saboda haka mutum sai kasaru a yayin da yake aikin haji ko a yayin da yake umara domin sunansa matafi wallahu a'lam zai me? a wannan a raka'ar farko zai in yi a raka'a ta farko wannan ya riga ya isa in yi riga ya du'a ulistifta ya riga ya isa dama wani du'a ulistifta shine a du'ar buɗe sallah saboda kaga yayin da ya tashi a raka'ar farko zai buɗe sallah ko a raka'a ta biyu ko a raka'a ta uku ga a raka'ar farko saboda nan anan zai du'a ulistifta amma isti'aza nan shine malamai suke magana shin zai isti'aza da yi a raka'ar farko ta itar ko sai ya ta? to nan zance mafi inganci zai maimaita in yi raka'a ta farko haka in ya taso zai raka'a ta biyu nan ma zai maimaita eh, tunda kaga zai sake saki karatu na me na fatiha da kuma wato anishin sura ga rako'in biyun farko ah, kuma ga gashi wa idza qara'tu al-qur'an fastami fasta'id billah min ash roji rajim kaga an yi umarni da yin isti'aza yayin karanta al-qur'ani saboda haka zai maimaita a kowace raka'a wanda shine abin da ibn hazamin zahiri ya tafa kai kamar da yake cikin al-muhalla bil asar wasu daga cikin malamai kuma suka mara masa baya kuma shine abin da yake daidai wallahu alam na'am eh wannan shine ah, babu wani abu da ya zo ta fuskar eh, tahadidi na nassi kai tsaye sai dai kawai ihtimalat na ainihin eh, malamai eh, wannan shine abin da zan iya tunawa sai dai inji hadar kawai don haka abin da ya fi kyawu ne mutum ya yi kokari ya sa wato ainihin suturabi wasu suna ganin cewa in ya zama na tsakaninsa da mutumin zai zama da kamar tsakanin wato anishin akuya eh, umar rashad tsakanin wucewar wato anishin akuya ya zama da tsakaninsa da mutumin da zai wuce gabansa in babu suturadi kenan to sai dai kaga wannan hadisin yana bayani ne game da idan manzo Allah ya same ya sa suturadi saboda haka inda manzo Allah yake da inda sutura take to gurgudan inda akuya za ta yi mai za ta ainihin wuce wannan kaga yana nuna mai game da kusantowar sutura din gare shi saboda haka ne a dunkule masala ce wadda malamai sun tattauna a kanta abinda zan iya tunawa babu wannan su kai tsaye saboda haka abinda ya fi kyawu ne mutum ya sa wato ainihin sutura din a koyaya eh wannan shi fi kyawu domin fita daga cikin rudani ne wannan shi ne wallahu a'lam جسد جسد eh to ita ma wannan matsala ce wadda malamai sun tattauna a kai wasu na ganin a'a za ka iya yi ko da limamin ka baya yi wasu kuma suna ganin a'a inda liman baya yi to za ka yi a inda liman baya yi ba za ka yi ba to wanda kuma shine abin da yake daidai kamar yadda shekul sami taimiyya shi ma akan haka ya tafi kamar yadda yake cikin majmul fatawa juz'i na 23 wanda wannan mutaba'atul imam din ita ce aula kamar yadda ya faɗa yafi akan yin sallar istiraha ne domin idan liman ya miƙe kai ka zamma kaga anan kai me ka saba masa da kuma ya tabbata cikin bukari da muslimi inda ma jidal imam li yutamma bihi fala takhtalifu alai eh, an sanya liman domin ku yi koyi da shi kada ku ainihin saba masa to kaga shi ya miƙe kai sai ka zama kaga nan kai ne ka saba masa to ka iya cewa to ai sunna ce tunda manzo Allah yayi to kaga ai sallu kama ra'aytumuni eh, usalli ku yi sallah kamar da waganni ina yi hadisin bukhari na shimal bin huwairith to anan ita ai da sun siraha matsayin ta ne sunna ce mustahabba mutabatu imam kuma abin wanda yake ne wajibi to kaga ana gabatar da abin da yake wajibi akan abin da yake mustahabbi don haka karka yin wannan shi yafi amma in mutum yayi ba za a ce sallar ta baci ba amma karka yin wannan shi yafi wannan shi ne wallahu a'lam a kai a ta farko kai a ta biyu wannan shi yafi eh, ta farko ta biyu wannan shi yafi saboda hadisin aisha wanda yake cikin al-mustakharaj na abi awana wanda yake nuni manzo Allah yayi salati gare shi a ainihin zaman tahiyya din ta farko hadisin Aisha shi kuma yace sallu kamar ra'aytumun yusalli don haka zaka yi a ta farko kuma zaka yi yi a ta karshe wannan shine abin da yake daidai ta fuskar ainihin dalili kuma sannan me ya asarar ka eh game da yin salati a tahiyar farko din sai da ce rashin yin ma shine ne shine asara kaga wani hadisi ne yazo daga manzala ce a ba a yi a tahiyar farko kaga da shi kenan to sai aka samu kuma yayi to to kaga magana ta riga ta ta kare to ai ba maganar jumhur ake ba maganar manzo Allah yake ai eh, in ana maganar manzo Allah kuma ba kai maganar a'i. ina ba ta muna gane ba domin manzo Allah shine in baka bi shi ba zaka tafi wuta in ka bi shi kuma ka tafi aljanna Eh, su kuma jumhur mafi yawa ma cewa kai mai wa in aka tara man fil ardi dilluka an sabilillah saboda in yattabi'una illa zan wa inhum illa yakhrusun mafi yawa ma an kabi su banda ah, kai za su yi ga tafarkin Allah domin ba abin da suke bi sai zato da shaci fadi kaga dukkan abin da ya saba wa sunna ta manzo Allah kuma ya zama ya zama shaci fadi ya zama rudari ya zama hayaniya ya zama ɓata lokaci wanda yana daga cikin abin da ya jawo musifar da al'umma take ciki a yanzu da kaskanci da tozarci da walakanci da tsiya wato shine sabawa sunna ta manzo Allah da gangan da ganganci wannan shi shi yasa ake cikin bala'i ko da kaga mutum yana da hutu na jiki amma sai ka samu babu hutun zuci saboda sabawa sunna wani bai iya bacci sai ya sha kwaya wani bai iya bacci sai ya kunna talabishin ko sai ya kunna wata rediyo ko kiɗa ko sai ya kusanci iyalinsa ko dai wani abu ne amma a haka ya kwanta ba zai iya ba saboda mai babu hutu na rai duk abin da ya ba zuwa ga kuma shine saba suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam domin za Allah shi kadai ne Allah ce wa in tuqiyuhu tatu sannan yace kuma waɗanda suke saba umarninsa su kiyaye ce an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim wata fitina ko azaba mai aiki same su saboda haka abinda manzo Allah ya ce wannan shi ne shi yasa Imam Shafi'i kamar yadda yake cin arisala yake cewa shi hadisi manzo Allah hujja ne a karan kansa ko da kuwa kowa bai aiki da shi ba in duk duniya ba a samu wanda ya aiki da hadisin ba to shi hadisin yana matsayin hujja inda ya tabbata zuwa ga manzo Allah din sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan shine wallahu a'lam na'am sai mu je ta karshe hmm. الله في ربه tahiyya dai wadda ka sai ita ce tahiyya ai eh. wannan shine daga nan sai kai salati ga ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh, in tahiyya ce ta karshe kuma sai ka nemi tsari daga ababe guda nawa guda hudu kamar yadda ya tabbata cikin Bukhari da Muslim duk da yake wasu malamai suna ganin neman tsari ma ga waɗannan ababe guda hudu ya shafi tahiyya ta farko ta biyu eh, to amma gaske zance a tahiyyar ƙarshe eh, ita ce za a yi wannan addu'a din tunda ruwaya ta zuna haka cikin sayi muslim cewa a tahiyya ta ƙarshe a tashahudul akhir zaman tahiya na ƙarshe to mutum sai wannan addu'ar da ta koshi tsari daga ainihin ababe guda ainihin hudu to wannan shine abin da yake daidai subhanakallahumma wa bihamdika nasbatu bilayk sallallahu ala nabiyil karim alhamdulillahi rabbil alamin